أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدن تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى فأصبحوا لا يرى إلا مكاكلهم كذلك نجزي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريكينا لا ربا بوكي قوتها رمضان الشكرة تدبو دين الدريه أدودة لا تندترى هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقمك زوا مدينة مدينة wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya gabanin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ɗaukaka Allah ya ƙare mu baki ɗaya yace malam mutum ne saboda damuwa na duniya ya yi ridda ya bar musulunci sannan ya soke kan shi da wuka amma a gadon mutuwa sai ya yi kalmar shahada yaya matsayin wannan mutum da mutuwarsa matsayin abin da ya aikata da mutuwarsa yana wajen Allah domin wanda ya kashe kansa matukar bai yi ya bar musulunci ba laifin kisan kan baya sa a fitar da shi daga musulunci ba kamar yadda bahaushe ke faɗa ba wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri a'a idan yana nufin ya mutu kafuri, ya bar musulunci idan ya soke kansa ko ya sha wata guba to wannan ba gaskiya bane ba kuma a ƙarshe zai fitar da su daga azabar ya mai da su wuta saboda sun mutu suna musulmai ya mai da su aljanna saboda sun mutu suna musulmai to kai ka ce ya yi ridda kuma ka ce ya yi kalmar shahada duk wanda ya ridda ya kalmar shahada ai ya dawo wa man yartadda minkum an dinihi fa yamud wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya rinda har ya mutu yana kafiri to wannan shine za mu ce masa kafiri amma wanda ya rinda kan ya mutu kuma ya kalmar shahada to ya dawo musulunci kuma zai iya yiwa wannan laifin da yayi sakamakon dawowar da ya musulunci Allah ya yafe masa zai iya yiwa kuma Allah bai yafe masa ba amma dai tunda ya furta kalmar shahada to ya dawo musulunci shi kuma musulmi dan ya mutu yana zunubi ko ya mutu yana wani laifi to baka da ta cewa game da shi sai ka bar al'amarinsa zuwa ga Allah ومن يمد ومل ومن يمد ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. يتنبأ تقبيت السلام عليكم هل يجوز للمصلي يفعل جلسة الاستراحة دائما بين يسلم يتي المالم na dai fahimta da hausa so yake ce malam to sai ce wai hal yajuzu lil musalli fa'alu jalsata listiraha da'iman ya halatta ga mai sallah ya rinka zaman da malaman fiqh suke kira da jalsatul istiraha ma'ana idan mutum yayi sallah ko raka'a ɗaya zai taho ta biyu bayan ya gama zaman sujada na farko bayan ya dago daga sujada ta biyu kan ya miƙe kuma sai ya dan wani zama an samu annabi yana wannan zaman malaman fiqh suna kiran zaman da jalsatul istiraha wai zaman shakatawa ko hutawa to wai wannan ko da yaushe a sallah ya halatta eh ya halatta saboda ya tabbata cikin sallar annabi ruwayar Malik ibn al-Huwairis cewa annabi yana yi sauran marwaita da basu rawaito ba baya nuna cewa annabi baya yi domin wanda bai rawaito ba maganarsa ba za ta zama hujja ba wanda ya rawaito shi ne maganarsa take zamowa hujja da haka maganar da Malik ibn al-Huwairi ya faɗa cewa ya ga annabi yana yi ta zama hujja akan waɗanda su ba su rawaito da hakan ba duk da waɗansu malaman suna nuna cewa to kenan ba kullun annabi yake yi ba domin da kullun yake yi to duk wanda suka rawaito sifatu salati sifar yadda annabi yake sallah da su ma sun faɗa wannan kuma ba zai zama hujja ba domin ta yi su ba su mai da hankali ba ne zuwa ga haka tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ita ce wani hanya mutum musulmi zai bi ya samu kubutacciyar zuciya wato qalbi salim hanya ta farko shine imani da Allah hanya ta biyu kokarin yi wa Allah da'a da kuma gujewa saba masa da kuma yawaita zikiri wannan shi zai baka kubutacciyar zuciya domin Allah madaukakin sarki yace الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلن تسكي إيماني كاغا كينن إيماني شرعي ne na kubutar zuciya wa tatma'innu qulubuhum bi la, kuma zukatansu suna samun natsuwa da ambatan Allah kenan ambatan Allah yana taimakawa wajen zuciya ta zama kubatacciya kuma lafiyayya amintacciya da imani da biyayya da kuma yin zikiri yana taimakawa wajen mutum ya samu kubatacciyar zuciya takarda ta gaba amincin Allah ya tabbata a gare ka ya tabbata a gare mu baki ɗaya. da fatan lafiya amin tambaya ta ita ce me hukuncin mai sai da abinci da azumi alhalin musulma ce Allah ya saka wa malan da aljannar firdausi Allah ya saka mana baki da ya halatta a sai da abinci da azumi ya halatta musulma ko musulmi masu rastauran gidan abinci su buɗe su sayar da azumi domin da aka ce ai azumi ai ba a ce kowa ne zai yi azumin ba akwai wanda yake da uzurin ba zai yi azumi ba to idan yanzu kuka ki masa abinci kuma shi baya azumi me kuke so ya mutu da yunwa mutumin da yake da rashin lafiya shi daman ba zai yi azumi ba in ba zai azumi ba me zai yi ya ci abincinsa to in kuma ba abincin fa kuma kai da kake azumi ca akai karka dafa abinci ko ca akai karkaci karkaci aka ce amma dafawa ba haramun bane sahabbai matansu suna dafa abinci suna azumi har ma suna ɗanɗanan gishiri amma sai dai ba sa bari ya wuce maƙogwaransu idan mace musulma tana azumi kuma za ta dafa abinci idan ta zo zuba gishiri ko magi za ta ɗanɗana ta ji gishirin ya isa ko magin ya isa amma kar ta bari ya wuce makogwaranta in ta ya yayi daidai sai ta zubar domin a iyakan harshe ake jin ɗanɗanon gishiri yasa abdullahi dan abu zai ce la ba'sa bis sa'imi ay yazuqa al khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu ba laifi ga mai azumi ya dandani farau farau dan ya ji sukari ko ya ji magi ko ya ji gishiri ko wani abin da ba farau farau ba na miya da sauransu amma kar ya bari ya wuce masa makogwaransa da haka mace musulma in tana azumi ba za ta daina sana'ar ta sai da abinci ba sai ta yi waɗanda ba su azumi cikin musulmi su zo su siya su ci waɗanda ba musulmi ba ma su zo su siya su ci ba laifi ba ne ba tambaya ta gaba assalamu alaikum malam mutum yana azumi to amma azumin nasa bai hana shi cin naman mutane ba da tsaigumi da raɗa duk a wurare daban-daban a majalisi da sauransu to ya matsayin azuminsa zai iya shan wahalar banza ta yunwa banza da kishirwar wofi ya zama bai samu ladan azumin ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yaba ta'amahu wa sharabahu wanda ba zai daina zantuttukan ƙarya ba da maganganu na saban ubangiji ba to Allah baya buƙatar ya daina ci ya daina sha a wani hadisin kuma ya ce rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash da yawa wani mai azumin rabansa kawai na azumi yunwa ce da kishirwa amma babu lada domin laisa asiyamu min al-akli wa sharab innama asiyamu min al-lagwi wa rafas ba kadai azumi shine a daina ci da sha ba a'a har daina maganganun banza yana daga cikin azumi haka dole ne mutum ya kame bakinsa ya kame ganinsa ya kame jinsa takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da alheri ya kuma sa aljanna ce makomarka ya sa aljanna ce makomar mu baki Ya yace wani ya tambaye ni ahlus sunna sun shiga da Allah wuta yace bayan Allah ya faɗa ƙarara cikin Qur'ani zai cika wuta da mutane da aljan sai ya samu cikin littafinmu ko sai ya samu cikin littafinmu wuta za ta cika ne bayan Allah ya saka ƙafansa menene bayanin da malam zai yi game da wannan to wanda ya faɗi wannan magana ɗayan biyu ne ko jahili ne ko kuma mai son zuciya ne idan mutum yana da son zuciya to ko yana da ilimi son zuciya sai ya rufe ilimin an gane ko ko kuma ya zama yana so ya magana akan addini amma bai da ilimi akai to wannan ma zaka ga yayi maka abu na ban mamaki domin duk mutumin da zai yi magana akan abin da bai sani ba to zai bada mamaki hmm. bada mamakin shine zaka ga abin kunya kwarai tsakarara to da yace littafin mu yana nufin musuwa in ya ce mu ahlus sunna to alhamdulillah mun yarda littafin mu ne domin abin da ya tabbatar da wannan qur'ani ne da kuma hadisai na annabi to kaga ko mu ahlus sunna da mun ba mu da littafin da ya wuce me qur'ani da littaf da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma tafsirin faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu qaf yawma naqulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu hal min mazid anan wannan mas'alar take Allah ya ce tuna musu ranar da za mu rinka cewa da wutar jahannama kin cika ita kuma za ta rinka cewa Allah akwai ƙari ne to duk lokacin da Allah ya tambaye ta kin cika in ta ce akwai ƙari sai an ƙara mata saboda ya mata alƙawarin sai ya cika ta walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to karkashin wannan mafi yawan waɗanda suke challenging ɗin ahlus sunna a wannan ƙasa galibi suna tutiyar su yan mazhaban malikiya ne da aka bari mu ba su amsa da maganganun malaman mazhaban malikiya akan wannan matsalar sau da dama za ka ji sun ce ahli sunna ko 'yan izala ku kuka ce Allah yana sama mana su ban da su alhalin qur'ani ne fa ya faɗa sun masawa alal arshi haka kullum sai su rinka fitar da kansu kuma in an ce babu su a ciki su ce an fitar da su bayan su suka fitar da kansu imamul al-qurtubi abu abdullahi mai littafin aljami li hakamil qur'an wanda kowa ya san shi mazhabar imam malik ne kuma ya kai matsayin mujtahidi a mazhaban malikiya in ya faɗi magana ana saurara masa yana da littafin tafsiri duk maganganunsa na kwafo dan amsar wannan tambayar bari ku ji abin da yake cewa imamul al-Qurtubi da yazo fassara wannan aya cikin suratu Qaf yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid sai ce wa fi sahihi muslimin wal bukhari wa tirmidhi hadisi ya zo cikin sahihi muslim da sahihi bukhari da kuma sunan na imamu tirmidhi wanda waɗannan su ne ƙololuwan littattafan hadisan da musulmai suke dogaro da su ko dai ka ce sahihi bukhari ko sahihi muslim ko kuma sauran sunanul arba'a wanda daga ciki akwai sunan na imamu tirmidhi to imamu al-qurtubi shi kansa zai kafa hujja da waɗannan littattafai yace a cikin waɗannan littattafai an Anas bin Malik hadisi ya zo daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tazalu jahannamu yulqa fiha wutar jahannamu ba za ta gushe ba ranar lahira ana zuba mata mutane a cikinta wa taqulu hal min mazid kuma tana tambayar Allah akwai ƙari ne in an zuba an zuba an zuba sai Allah ya ce halimta la'ati kin cika tare da Allah ya fi ta sanin kanta amma sai ta ce hal min mazid ya Allah akwai ƙari ne manzo Allah haka za a yi ta yi hatta ya ba rabbul izzati fiha qadamahu har sai ubangijin buwaya ya sanya diga diginsa a cikinta to idan aka ce diga digi da yawa wani sai ya hango nasa ko in aka ce kafa wani sai ya hango tasa alhalin ba haka bane ba ita kalmar diga digi ko kafa ta danganta da wanda aka jinginawa idan aka ce kafar mutum to shine sai ka hango ta ka kai mutum ne amma aka ce kafar biri ko kafar kaza to kaga ai ba irin taka bace to ballantana kuma a ce kafar ubangiji ko diga-digin ubangiji laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kar ka kamanta shi da kowa dan an ce Allah yana da diga-digi, bayi suna da diga-digi, suna ne kadai iri daya amma ma'ana kowa da tasa domin ko mu ijunan mu bayi ai digadigin mu ba daya bane ba kafar buri daban da ta mutum kafar kaza daban da ta mutum kafar akuya daban da ta mutum amma duk sunan su ne kafa to da haka inda wasu suke fadawa matsala da an faɗi wata sifa daga cikin sifofin ubangiji sai su hararo tasu in an ce Allah yana da hannu sai su hararo nasu mai yatsu guda biyar in an ce Allah yana da idanduna sai su kallo nasu wanda kuma shi Allah ya ba mu ka'ida laisa ka mislihi shay' ba wani abu wanda ya kama da shi tare da haka yana da sifofinsa wanda suka dace da shi yana da sifar hannu irin nasa yana da digadigi irin nasa yana da fuska irin tasa yana da idan idanuwa irin nasa amma idan yanzu ka zo kai katsalan da kace Allah bai da hannu to ka ta ayoyin duk da suka magana akan hannun Allah innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء to da haka Allah ya tabbatar da kansa hannaye guda biyu tare da kore wa kansa kamanceceniya da kowa cikin bayinsa tsayawa a kan nan shine daidai to da haka manzo Allah ce har sai Allah ya ɗau diga diginsa wanda ya dace da shi ya sanya a cikin wuta fa wuya ba'daha haila ba'adin sai wuta ta tattara ta motsi ta matsi shashin ta zuwa shashi wa taqulu anan ne sai ka ji wuta da kanta ta ce qati qati qati ko qaf qaf qaf abin nufi ya isa ya isa ya isa ta ka kenan sai ta ce bi izzatika wa karamika wallahi ya isa da buwayarka da girmanka manzo Allah ya ce wala yazalu fil jannati fadlun amma ita kuma aljanna ana ta zuba mata mutane ita kuma ba za a gushe ana zuba mata ba har sai waje ya rage har waje waje yayi saura hatta yunshi Allahu laha kalkan har Allah ya halicci waɗansu mutane na daban su ba su zaman duniya ba amma dan a cika aljanna da alkawarin da aka yi take idan aka gama zuba muminan duniya suka kare sai Allah ya wata halitta ta daban su ma ya zuba su a aljanna dan dai a cika ita ma aljanna domin zai rage waje mai yawa a cikin aljanna bayan duk mutanen duniya sun shiga manzo Allah ya ce fa yuskinahum fadlal jannati sai Allah madaukakin sarki bayan ya samar da waɗannan halittu sababbi sai ya zaunar da su a cikin wajen da ya saura na aljanna to imam al-qurtubi da ya kawo wannan hadisin sai ya ce lafzu muslimin wannan lafazin na imam muslim ne kenan akwai wani lafazin domin ba muslim ne kadai ya rawaito hadisin ba bukhari tirmidhi duk sun rawaito to a wani lafazin shine yace wa fi riwayatin ukra an abi huraira a wata riwayar daban kuma daga abu huraira manzo Allah yace wa amman nawu ita kuwa wuta fala tamtali'u ba za ta cika ba hatta ya za Allahu alaiha rijlahu har sai Allah ya sanya kafarsa a cikin ta har sai Allah ya sanya kafarsa a cikin ta a can an ce diga jigi nan kuma an ce me rijil kafa kuma wai waiwa yake gaya mana wannan labarin ne annabi ne fa yake faɗa duk wani abu da za ka yi tunani game da Allah ya fi ka sani ya fi ka sani domin ba wanda ya san Allah cikin bayan Allah kamar manzon Allah dan shi Allah ya sa aka ɗauka aka kai shi inda ba wani mahaluki da ya taɓa zuwa da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw adana da haka manzo Allah ne yanzu yake ba mu labari game da Allah amma wani sai ya ya rawar kafa ya wani yace in ka ce mu muka ce mun yadda saboda mun yadda da wanda ya in kuma ka ce kai baka ce ba to baka yadda da wanda ya ce ba mu ko mun yadda da wanda ya ce manzo Allah ne ya faɗi wannan wannan hadisan suna cikin sahih al-bukhari suna cikin sahih muslim suna cikin sunan na Imam tirmidhi kenan bukhari ma wannan ce aqidarsa muslim ma wannan ce aqidarsa tirmidhi ma wannan ce aqidarsa kai shi kansa qurtubi da yake kokarin kafa hujja da abun wannan ce aqidarsa to amma ko da yaushe kamar yadda na gaya muku ko dai son zuciya ko jahilci duk lokacin da suke so su zagi ahlus sunna sai su kawo wani abu su jingina wa ahlus sunna su ce yan izala suka faɗa alhalin haka abin yake a musulunci domin kamar yadda muka sha faɗa idan ka ce ɗan izala ne ya faɗi wannan maganar to kenan kana so ka ce annabi ma ɗan izala ne in kuma mun ce annabi ɗan izala ne za su ce ƙarya ne ai izala abubakar gumi ne ya kirkire ta aika za aika to ku kuka ce yan izala suka faɗa in ka ce yan izala suka faɗa ka ce bukhari ma dan izala ne muslim ma dan izala ne me yasa kake kafa hujja da su a kenan ka san yan izala su ne masu gaskiya su ne masu addini da haka mu kullum abin da muke cewa wannan shine addinin cewa Allah yana sama cewa Allah yana da hannu cewa Allah yana kaza da duk abin da annabinsa ya tabbatar masa wannan shine addinin yadda da shi kuma shi ne addini in ka yadda da shi ka yadda da addini in ka ce baka yadda da shi ba baka yadda da addini ba in kai dan izala ne ka yadda da wannan ka yadda da addini in ba dan izala bane ba kai kace ba za ka yadda ba saboda in izala ne suka faɗa ruwanka ka karyata addini domin akwai abin da waɗansu suka ɗauka in dai in izala za su ce kaza to mu ba za mu ce ba saboda dole mu saba musu tunda in izala suka ce Allah yana sama ko mun ayoyin da suka zo a Qur'ani mu ba za mu yadda ba saboda me saboda in izala ne suka faɗa 'yan uba ne a wajen mu kaga ka dora wa kanka aiki zaka wayi gari duk ka kafurcewa Allah da manzansa baka sani ba da kamata ya duk lokacin da aka faɗi magana karka ce dan wane ne ya faɗa me ya hujjar maganar domin ita magana ba mai faɗarta ake kallo ba nauyinta ta fuskar dalili ake kallo yanzu yan ɗarika nawa abin da suke yi muke yi ba mu saba musu ba saboda ba su muke kallo ba abin da suke yi din yanzu cikin ɗan ɗarika akwai masu kabalo su ɗauki hannun dama su ɗora akan hagu su ɗora a kirji in za su yi sallah sai mu ce za mu daina saboda ba sa yi amma ijunansu akwai wanda ba sa yi saboda ɗariƙar su ta bambanta su tunda su wane suka yi mu ba za yi ba tare da cewa fa annabi ne yake yi cikin yan ɗarika akwai wanda ba sa taka tufafi shikenan sai mu ce za mu taka tufafi saboda suna daban kuma ya tabbatar da kansa iko iko kuma wani abu ne daban to da haka wannan shine tawili a ce Allah ya yadda su ce Allah ya ba da lada a ce Allah ya yi fushi su ce yana uku ba za su fassara da fushi ba saboda su a ganin su in dai an ce fushi to an kamanta Allah da bayinsa wanda kuma ba haka bane ba fushin Allah daban fushin bayi daban Allah yana fushi bayi suna fushi amma kowa da irin nasa Allah yana gani bayi suna gani amma kowa da irin nasa Allah yana ji bayi suna ji amma kowa da irin nasa na daga cikin sunayen Allah sami'un basirun mai ji mai gani laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma dan adam ma yana ji yana gani hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira dan adam yana ji yana gani amma jin sa irin na mutane ganin sa irin na mutane Allah yana ji yana gani amma jin sa irin na Allah gani irin na Allah subhanahu wa ta'ala to da haka wannan mazhaba ta biye ce ita ce mazhabar masu tawili sai ce wa huwa mazhabu jumhuril mutakallimina wanda ita kuma mafi yawancin wanda suka goyi da bayanta malaman falsafa ne babu sahabbai a cikin ta ko daya domin aka ce mutakallimin ana nufin masu falsafa ilmul kalam ya zo ne bayan shudewar sahabbai a zamanin sahabbai ba a samu ilmul kalam ba falsafa an faɗi kaza sai ka lankwaya ka lauya ka canja shi ka ce kaza ake nufi to muku Allah ya raba mu da ilmu takallum ko ilmu mutakallimin ko mazhabul mutakallimin abin da ya kamata ɗalibin ilimi mai fahimta akan irin waɗannan matsalolin ba wai suwa ne sun ce ba wasu suwa ne sun ce ba waye mai hujja na farko shine abin kallo sannan ba kowa ne yake faɗa maganarsa ta zama hujja ba yanzu nan an ce mutakallimina sun faɗa yanzu kai ka ɗauka ma mutakallimina magana su abun faɗa ce irin su sufar sakara ɗus ne irin su afladon waɗannan su ne fa mutakallimin in an ce mutakallimi da sauran malaman asha'ira maturidiyya waɗanda suka zurfafa a cikin ilmul kalam tabbatarwa da Allah sifofi amma ta hanyar iya magana ba ta hanyar nassi ba wanda shi Allah baya yadda za ka tabbatar masa da sifa in ba ta hanyar nasi ba domin shi ido bai gan shi ba ballantana ka ce za ka kwatanta wa mutane da shi shi da baki hannu bai taba shi ba ballantana ka ce za ka ji yadda yake ka ba da kwatance nasi ne da wahayi kadai yake tabbatarwa da Allah sifa to akwai wanda su ba ta wannan suke bi ba wajen tabbatarwa da Allah sifa ko kuma in an tabbatarwa da Allah din su ce sai abin ya dace da hankalin dan adam yanzu hankalin dan adam shi zai hukunta Allah ko fa Allah shi zai hukunta wasu hankali irin wanda suke amfani da hankali wanda tafiya tai tafiya ma hawa suka ce babu Allah suka ce duk abin da hankali bai tabbatar da shi ba to babu shi ba wannan shine abin da da yawa daga cikin mutanen Soviet suka tafi akai ba mutanen Russia suka ce babu Allah saboda hankali bai tabbatar da samuwarsa ba suka ce duk abin da ido bai gani ba hanci bai sansana ba baki bai tsantsana ba hannu bai taba ba to wannan babu shi kuma kwakwalwa bata hararo shi ba to ko in dai ta waɗannan hanyoyin ne ba za ka taɓa tabbatar da cewa akwai Allah ba saboda tunanin mai tunani ya gaza ya gano Allah shine abin da malam mai risala ya ce la yablugu kun hasifatihi alwasifun duk yadda masu iya sifanta abu suke so su sifanta ba za su taɓa iya sifanta Allah ba domin Allah madaukakin sarki ya fi ƙarfin a sifanta shi da kwakwalwa ya fi ƙarfin a tunano shi da hankali shi yasa ma malaman ilimi suka tabbatar da wata ka'ida wa kullu ma kafara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin ma da zuciyarka ta tunano maka cewa shine Allah to ƙarya ne ba Allah bane domin Allah zuciya ba ta iya hararo shi subhanahu wata'ala abinda kadai ake sanin Allah da shi shine wahayi Allah ya ce yana da kaza to sai a sallama manzon Allah ya ce Allah yana da kaza sai a sallama domin Allah shi yafi kowa sanin kansa sannan sai kuma manzansa قل أأنتم أعلم أم الله فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bata a darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta nawa mun tike da ƙarshen aya ta 23 ko za mu tashi farkon aya ta 24 in ba manta ba muna tsaka da kissar annabi Hud alaihi salatu wassalam da kuma mutanen sa adawa me Allah ya ce عارضا مستقيما Allah ya ce falamma ra'auhu yayin da su adawa suka ganshi shi me azabar da suka nemi annabi hudu ya zo musu da ita qalu fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin sun ce kai Hudu ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin zai same mu in ba imani da kai ba inda gaske kake to menene abin da yake musu alƙawari shine azabar Allah to da haka falamma ra'auhu yayin da suka ga azabar ta taho aridun ta tinkaro mala yace ai ra'aul azaba suka ga azabar ariban a matsayin ta karo zuwa gare su amma fahaban a kama ta hadari ko ta girgije ko ta gajimare a al'adar mutanen kowane gari akwai inda idan hadari ya bullo musu ta nan suke sa ran za su samu ruwa yanzu misali ni daga Kano nake bisa ga al'ada mafi yawancin lokaci idan hadari ya taso mana daga gabas to mun san zai mana ruwa amma idan hadarin kudi ne ko arewa to mun san wasu za a yi wa ruwan ba mu ba to su ma adawa haka al'amarin yake malaman tarihi da tafsiri suka ce da Allah ya so ya azabtar da adawa ya saukar musu da azaba sai ya sa aka yi zafi a garin tsawon kwanaki ruwa bai sauka ba kenan wannan ya nuna an halakar da adawa ne a tsakiyar damuna a tsakiyar damuna to a al'ada ta damuna duk lokacin da aka yi zafi kwana ɗaya biyu sai kuma ka ga hadari ya taso sai kuma a samu ruwa to da aka yi kwana biyu uku ruwa bai sauka ba a garin adawa zafi ya addabe su to kawai sai ga hadari ya taso kuma hadarin sai ya bullo musu ta inda in suka ga hadari ta nan suke sa ran samun ruwa da haka sai suka cika da murna qalu suke cewa haza aridun mumbiruna kai ma dalla ga hadarin da muke sa ran zai mana ruwa domin ya bullo ta inda in hadari ya bullo mana yake mana ruwa sannan kuma ya zo mana bayan mun sha zafi bisa ga al'ada a lokacin damina in an sha zafi na kwana biyu in hadari ya taso kuma sai a yi ruwa mala yace ai araba fi ufuki samai ya bujiro musu ta sassan sama inda suke tsammanin in hadari ya zo ta nan za a yi ruwa mustaqbila audiyatihim ya fuskanto ƙauyukansu ko kuma kwazazzabansu zazassu inda suke rayuwa an gane ko Labazan audiya jam'i ne na wadi wadi shine wajen da yake gefen tudu to galibi duk inda yake gefen tudu shi kuma zaka same shi kwari ne to da haka shi ake kira da wadi da haka mustaqbil awdiyatihim ya fuskanto kwarurukan su kwazazzaban su ramummukan da suke rayuwa a cikin gefen tudun a haƙaƙi qalu sai suke cewa haza aridun mumtiruna ai mumtirun iyana abin nufi wannan hadari ne wanda muke sa ran zai zuba mana da ruwa qala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki ce bal huwa masta'ajaltum bihi bal ku bar wannan magana cewa zai muku ruwa ba ruwa zai muku ba huwa masta'ajaltum bihi shine abin da kuke cewa in an kisa a gaggauto muku da shi na azaba sai Allah ce rihum fiha azabun alim rihun iska ce fiha azabun alim wanda a cikin ta akwai azaba mai radadi mana a madadin ruwa azaba ce malamai suka ce hadari ne cikin sa dauke da wuta Allah maɗaukakin sarki ya rufe garinsu da hadarin garin yayi duhu kuma aka rinka musu ruwan wuta iska tana kaɗawa, tana kona su tana fatattaka su shine sassarha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية wannan wuta cikin iska شكين إسكا da duhu كمرها دري طوان مني بقي kwana قوما ubangiji ce fatar qauma bayan an gama sai ka ga mutane fiha a garin adawa sar'a a kakkaye a kwakkwance akan kasa ka annahum ajazu naklin kawiya kai ka ce kututturan dabino ne da aka gididdibe aka sassare Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu ga wani wanda ya saura daga cikin adawa babu domin da azabar ta sauka bata kyale kowa ba shine abin da Allah zai faɗa a gaba tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum duk wani abu da wannan iska ta tunkara a duniya sai ta ga bayansa iska ce wacce Allah ya ba ta ƙarfi kuma ya sanya mata sinadari na ƙuna da haka duk wani abu mai rai in ta tunkare shi sai ta gama da shi in gida ne sai ta fata-fata da shi in gona ce sai ta ƙona in mutum ne sai ta kashe sa sai ta ƙona in ƙarfe ne sai ta narka kai ko ruwa ta gaba da shi sai ta ƙone shi ta tsotse shi shine tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha malai ce tudammiru ay tuhliku Kulla shay'in marrat alayhi tana halakar da duk wani abu da ta shuɗe ta kansa bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta ai bi iradatihi da nufinsa ai kullu shay'in arada rabbuha halakahu biha duk abin da Allah ya nufin ya halakar da ita to in ta tunkare shi sai ta halakar da shi ba ta kyalewa malai ce fa ahlakat rijalahum ta halakar da mazajen adawa wani sa'ahum da matayensu wa sidarahum da kananansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi an darar bi zalika baina sama ta yadda ta rinka daga kudin a sama tana fulfulwa da su sannan kuma tana kone su wal arda hakanan kuma kasa akan kasa wa mazzaqathu ta yayyaga komai wa baki yahudun wa man amana ma'ahu kada wanda suka yi taura shine annabi hudu da wanda suka yi imani tare da shi wa kanu na hawa arba'ata alafin wanda adadin su ya kusa dubu hudu malai ce annahu dan alaihi salam annabi huda alaihi salam yadda al'amarin ya faru lamma a hasa birrihi yayin da ya yi hasashen zuwan iskar khaffa ala nafsihi sai wa kansa da kansa zane wa alaman ma'ahu min almu'minina khaffan su ma waɗanda suka yi imani tare da shi sai musu zane ma'ana ya shiga wani waje sai ya zagaye kansa da zane su ma duk wanda suka yi imani da shi ya sa su suka tsaya wani waje ya kewaya su da zane iya wannan zanen Allah ya tsare iskar bata tsallaka ta shiga cikinsa ba da haka duk abin da ke cikin zanen iskar bata taba shi ba mala yace fa kanat rihu sai iskar ta zama ta murru bihim in ta zo sai ta shuɗe ta kewaye su bari baridatan tayyiba sai dai su su ta da sanyi da daɗi amma ba sa ta da kuna zafi allati tusibu qaumahu shadidatun asifa muhlika amma wacce rihu allati tusibu qaumahu ita ku iskar da take taba sauran mutanen da ba muminai ba ita kuwa shadidatun mai tsananin karfi ce asifatun mai kama da guguwa muhlika mai halakarwa maliki wa hadhihi mu'jizatun azima li wannan kan mu'jiza ce babba ga annabi hudu alaihi salatu wa salam amincin Allah ya kara tabbata a gare shi fa asbahu sai su adawa waɗanda suka kangare wa annabi hudu basu yi imani da shi ba suka wayi gari Layura yura ba a gani a wata kira la tara kai mai sauraro ba za ka gani ba da za ka je ka nemi gani an gane ko ma'ana ko abin ya faru gare shi a gabansa ko wanda daga baya ji labari duk wanda ya je ya gani ba zai ga komai ba illa masakinuhum sai iya gidajensu su masu gidan an halakar da su an gama da su sai kawai gidan Allah ya bari me hikimar barin gidan dan a tabbatar maka da a tarihi cewa an yi su ko yanzu ka so ka ga gidajen adawa in ka tafi kasar da aka yi su in ka je zaka ga gidajen nasu to wannan gidajen alama ce Allah ya bari na duk wanda zai yi musun cewa ba a yi adawa ba a duniya to ya je ya ga ga alama kamar yadda Allah ya bar jirgin annabi hudu annabi nuhu shi ma ya zama alama kamar yadda aka bar sandar annabi Musa wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika su ma wannan diddan su zama alama ce a tarihi kamar yadda aka bar Fir'auna shi ma ya zama tarihi domin akwai waɗanda idan annabawa suka zo suka faɗa sai ce ƙarya ne ba a yi ba tatsuniya ce to ka koma gidan tarihi na waɗannan mutane zaka tarar da waɗannan kaya ga su Allah ya aje su dan su zama tarihi ga 'yan baya da haka mala yace fa asbahu la yura bi tahtaniya bi dham an karanta la yura ba a gani wa qur'a bil fawqaniya an karanta kuma da ya'ya dugo sama sune ta'un a madadin ya'un ya'ya bi dugo kasa sannan kuma bil fati da fata la tara ko la yura illa masakinuhum ko illa masakinahum in an karanta la yura to sai zama masakinuhum shine naibul fa'ili in kuma an karanta la tara sai zama masakinahum bil fatha sai zama shine maf'ulun bihi ai ba al-ihlaki sai aka wayi gari ba a ganin ragowar komai bayan da Allah ya halakar da adawa illa masakinuhum sai gidajensu malai ce wa bita bi ma'anar mukhatab in ka karanta da ta ya zama kamar ana magana da abokin zance ai saru bi haitu law hadarta biladahum la tara illa masakinahum abin nufi a karshe sun zama tarihi ta yadda ko da kai ne ka je garin su yau ba za ka gansu ba sai dai ka ga gidajen su wa masakinuhum marfu'un mala yace kuma an karanta da masakinuhum a matsayin mai rufa la tura illa la yura kai illa masakinuhum sai zama na'ibul fa'il kenan kamar yadda muka faɗa li yura ga fi'ilin yura wanda yake mabani lil majhuli wa amma ala qira'ati ta amma in ka karanta la tara to sai zama masakinahum marfu'un kama kaddama. in ka karanta la tura hum zai zama marfu'u kamar yadda gabata amma in ka karanta la tara bil fatha to sai zama hum maftuhun a matsayin mafkulun bihi kamar yadda gabata malai ce kamata kaddama kamar yadda gabata to anan da malamai suka ce abu guda biyu abu na farko Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalin dukkanin mutane ne su shiga taitayin su kar ka dauka kowane lokaci kaga hadari hadarin ne yake nuna ruwan sama ne zai sauka shi yasa hadisi ya tabbata daga uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito a cikin musnad ɗinsa nana Aisha take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustajmi'an dahikan ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana mai da karfinsa baki ɗaya waje guda yana tuntsirin dariya akwai mutumin da idan abin dariya ya same shi zaka ga yana dariya kuma komai na jikinsa ma yana dariya dariyar da har sai an tuntsira ƙasa wata dariyar ka ji mutum har sai yayi tusa wani ma har ya dan yi fitsari manzo Allah baya irin wannan dariya wannan dariya ce ba ta kammalallun mutane ba dariya ce ba ta masu cikakken hankali ba dariya ce ta shashashun mutane amma babban mutum yana iya yin dariya sai dai baya sake duk jikinsa ya dariya ana Aisha tace ban taba ganin Annabi ya sake jiki gaba ɗaya ya dariya ba yace hatta tace hatta ara minhu lahawati hatta kai ina ganin dasashinsa, ko ina hango can ɗan ƙanƙanin harshensa na can cikin bakinsa ta ce inna ma kana yabtasim manzo Allah murmushi yake yi wa qalat nana Aisha ta cigaba da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza ra'a gaiman idan ya ga hadari ko gajimare aurihan ko ya ga iska ta taso urifa zalika fi wajhi sai ka gane damuwa a fuskarsa shi annabi in an ga hadari ba fara'a yake ba ba dariya yake ba in iska ta taso ba fara'a yake ba ba dariya yake ba da zarar hadari ya taso manzo Allah ransa baci yake fuskar sa sai ta shiga damuwa da zarar iska ta fara kadawa musamman guguwa to manzo Allah sai shiga damuwa har sai an gane a fuskar sa قالت نانا عائشة تشي سينتي يا رسول الله يا allah الله إن الناس إذا رأوا الغيم farihu. mutane su al'adarsu ta saba da taka sauran mutane idan suka ga hadari ya taso sai kaga suna farin ciki suna murna raja'a ay yakuna fihi al-mataru domin tsammanin su ruwa za a yi wa araka idza ra'aitahu arabtu fi wajhika kai kuma na gane ka a duk lokacin da hadari ya taso sai na gane damuwa a cikin fuskarka alkarahiya alamar baka cikin da eh, eh, eh, yanayi mai daɗi kana cikin damuwa فقال رسول الله صلى الله ya وسلم ثم الله صلى الله عليه وسلم Ko Mayu Uminu عائشة Me ke هو ما ni da bani amincin تدني دبان أمنش أن يكون فيه عذاب تيوبا عذابا بكيبا tsoron da yasa nake abin da yasa raina yake baci in na ga hadari ko iska ta taso ina tuna da hadari da iska da yawa daga cikin al'ummomin da suka shuɗe Allah ya halakar da su da yawa daga cikin al'ummomin da suka wuce a bayanmu a tarihi ko dai hadari ko iska ko ruwan sama da su Allah ya halakar da su fa kullun akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يشفى فكلا أخذنا بذنبه ديوا دقت شنسو هو دكا من كام كواجز نبنسا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا daga cikin su akwai wanda iska muka turo ta fata-fata da su wa minhum man akhadathu sayha daga cikin su akwai wanda kururuwa mala'ika yayi musu suka bushe suka kame kamar a fesa wa kyankyaso shelter ya bushe ya kame haka mala'ika yayi musu wa minhum man aghraqana daga cikin su akwai wanda muka dilmiya a cikin ruwa irin fir'auna to kaga wannan yasa manzo Allah duk lokacin da yaga ga iska ta taso ko ya ga hadari ya taso to sai tana tuna da baya wannan kuma sai ya sa ya shiga cikin damuwa baya samun natsuwa da kwanciyar hankali har sai ya ga hadarin yayi ruwan ya wuce ko iskar ta lafa to sai ya samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa da haka yace kad uzziba qaumun birrihi wadansu mutanen an azabtar da su da iska wa kad ra'a qaumun al'azaba wadansu mutanen sun ga azaba a sigar hadari wa qalu hadha aridun mumbiruna sai suke murna suna cewa ga hadari nan zai mana ruwa amma kuma ba hadarin bane bal huwa mustajaltun bihi rihum fiha azabun alimun tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha har izuwa karshe to da wannan yake nuna cewa a duk lokacin da iska ta taso ko a duk lokacin da hadari ya taso ba kamata yayi mu rinka ihu muna murna muna fara'a ba mu kwantar da hankalinmu mu dawo cikin nutsuwa mu ta yin addu'o'in da sunna ta koyar da mu a yayin tasowar hadari da yayin saukar ruwa da yayin kadawar iska babu kwanciyar hankali da natsuwa har sai hakan ya wuce wannan shine sunna wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar domin duk abin da annabi ya zama koyarwa ga sa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in mutane suna murna kar ka biye musu kai ta murna kai ka dauki koyi tare da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to wannan na farko kenan abu na biyu malamai suka ce duk inda kalmar rihu ta zo a Qur'ani ko in ce mafi yawan wajaje tana zuwa ne da ma'anar azaba bambancin tsakanin rihu da kuma me riyah riyah ba mu da lokaci amma da sai mun buga misalai ta yadda abin zai fito fili a gane to amma dai a matsayin mu na ɗaliban ilimi mu ɗauki wannan a matsayin ka'ida mu je mu duba mu bincika galibin duk inda kalmar rihu rihu ta zo a Qur'ani da lafazin mufrad to azaba ce amma inda ta zo da lafazin jam'i riyahu riyahu riyahu to wannan kuma zaka ga rahama ce tare da cewa da rihu da riyahu duk ana nufin iska sai dai a fassara Hausa rihu mu ce iska riyahu mu ce iskoki to galibi in ta rahama ce Allah yakan yi jam'i in kuma ta azaba ce sai ifradinta anan ya ce rihum fiha azabun alim da lafazin mufrad amma a wasu wajaje sai kaga in ce riyahu kuma sai ka tarar da cewa rahama ce Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban wa huwa allazi yursilu riyaha bayna yaday rahmatihi da sauransu sai Allah ya ce ولقد مكناهم فيما ƙarshen ayar da ta gabata ubangiji ya ce kazalika najzil qaumal mujrimin irin haka ne muke sakan kawa dukkanin mutane masu aikata munanan laifuffuka alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin da haka dukkan mai aikata laifi kada ya dauka cewa irin abin da ya samu adawa ba zai same shi ba a'a wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ita azaba ba ta nesa ga dukkan wani azzalimi da haka Allah subhanahu wataala yake wannan ita ce ka'idar mu haka muke mu'amalantar dukkan masu aiki mummuna yadda muka mu'amalanci adawa haka za mu mu'amalanci wanda ba su ba in dai aiki ya zama iri ɗaya to sakamako yakan iya zama wa iri ɗaya domin kada wani ya ɗauka cewa to ai adawa waɗannan sun wuce a tarihi abin da aka yi musu ba zai maimaitu ba zai iya maimaituwa domin ka'idar shine in dai kai laifi irin nasu to hukuncin irin abin da ya same su zai iya samun ka ubangiji ya ce wala kad makannahu haƙiƙa mun ba su dama Sima in makkannakum fihi cikin abin da inda ku muka ba ku damar to akwai jawabu in wanda malamai suka ce an shafe shi kalmar walaqad makkannahum tabbatarwa ce tabbas domin kad harfu ta haqiqin ce haqiqa makkannahum mun tabbatar da su a ban kasa mun ba su dama mun ba su yalwan lokaci mun ba su dukkan abin da ake da bukatar a samu a rayuwar duniya fima in makkannakum fihi to a cikin fima in makkannakum fihi akwai fasara guda uku ta malamai wadan sun ce ma din da take cikin ma in makkannakum fihi ma ce mausula ma ce mausula ma'anarta shine allazi ai wala qad makkannahum fil ladhi an gane ko domin ma din a madadin allazi take ismul mausul to sannan in din da ta biyo baya kuma suka ce in din sharqiyya ce ma'ana tana nuna sharadi yadda zancen zai kasance wa laqad makkannahum fil ladhi in makkannakum fihi haƙiƙa mun ba su abin da in ku muka ba wa irinsa to in ku muka ba wa irinsa me zai faru jawabu in a sharɗiya suka ce an shafe shi kaddara shi ake yi sa inda ku muka ba wa abin da muka ba wa adawa da kun ɓata inda ku muka ba wa abin da muka ba wa adawa da kun yi ta aikata tsiya sama da wacce adawan ma suka yi shine walaqad makkannahum fil ladhi in makkannakum fihi la dalaltum wa la taghaytum wa la baghaytum da ka ce jawabu in ash-shartiyya mahzub taqdiruhu dalaltum ko baghaytum ko baghaytum ko dukkanin sa a wani kaulin na malamai suka ce ma din da take cikin fi ma in makkannakum fihi suka ce ma din masdariya ce ma'anarta shine ma annafiya sannan in din kuma suka ce za'ida ce ma'ana ko babu ita zancen zai tabbata yadda zancen yake suke ce walaqad makkannahum fil ladhi makkannakum fihi haƙiƙa mun ba su abin da kuma mun ba ku sa to kaga nan tabbatarwa ne shi ma babu wani magana sharadi a ciki a kai ma'anar ma din korewa ce abin nufi ba mu ba ku abin da muka ba su ba ba mu ba ku abin da muka ba su ba suka ce ma din nan manfiya ce sannan in din da take bayan ta kuma za'ida ce domin sau da dama a zancen larabci akan samu ma almanfiya mai kore abu sannan bayan ta a samu kuma in amma in din za'ida ce ba ta da wata ma'ana ko tasiri a cikin zance kamar yadda wani mai waka ya ce ma in ma in ra'aitu wala sami'tu bihi kal yawmi bali ainatin jarabin ma suka ce ma din nafiya ce in ra'aitu bi ma'ana ma ra'aitu da haka in suka ce la ta'sira laha fil kalam ba ta da wani tasiri a cikin magana to sannan a wani kauli na uku suka ce walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi suka ce ma'anar ma din manfiya ce sannan kuma in din suka ce inna ce mukaffafatun min as-saqila to Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yace ma'anarta shine inna kenan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yace duk waɗannan zaurance da aka yi dangane da ma da kuma in wanda kawai hujja da dalili ke goyon bayansa shine magana farko ma din ta zamo mausuliya ma'anarta allazi sannan kuma in din ta zamo shartiya abin nufi dai Allah ya ba wa adawa abin da bai ba mu ba mu a yau ta fuskar karfin jiki ta fuskar karfin tattalin arziki ta fuskar tsawon rayuwa ta fuskar dukkanin wani kimiyya da fasaha to amma duk da wannan abin da Allah ya ba su da suka saba masa bai hana azabtar da su ba da suka saba masa bai gagara halakar da su ba yace dalilin da ke nuna haka duk da kila wani zai iya mamaki ya ce mutanen da sun fi mutanen yanzu in an ce masa mutanen da sun fi mutanen yanzu ya mamaki ya ce to ai a da ba internet ai a da babu eh, eh, jirgin sama ai a da babu kaza ai a da jaki ake hawa amma a ce duk sun fi mu eh sun fi mu saboda mai tunanin jirgin saman aiso suka faro shi kai yanzu ribar ka ci tunanin intanet ɗin su suka faro shi kai yanzu ribar kake ci da babu su da kai ba za ka samu ba da ka hangen nesan su da tunanin su ya fi namu mu yanzu kawai ɗanmu mu kashe ne amma su yan a ne su a gina ne sannan kuma in su sun iya rayuwa kuma suka ji daɗin rayuwarsu a lokacin da babu intanet babu wayar hannu babu kaza babu kaza kai yanzu ka shagwaɓe sai da waɗannan kake rayuwa kaga sun fi ka more rayuwa yanzu wani in aka kwace masa waya rana ɗaya sai a dagula masa rayuwa sai ya ji kamar a rami yake to ka tunano mutanen da babu wayar suka rayu yanzu kai in babu mota aka ce tafi kwanar dukko sai ka wuni baka je ba amma su kila a rana sai su je sau biyu su dawo saboda suna da lafiyar kafar tafiyar yanzu kai in ka je sau ɗaya in ka faɗi ba za ka tashi ba ila sai ka yi jinyar shekara guda wani ma daga nan kafar ta tafi kenan to amma su duk a wannan lokutan da babu waɗannan kayan sufurin a haka suka rayu kuma rayuwar ta yi musu daɗi ta yi musu kyau kaga kenan sun fi mu sun fi mu kwalitin jiki sun fi mu kwalitin ji kwalitin gani lafiya da sauransu shine abin da Allah zai ambata a gaba a matsayin samfuli a matsayin misali to da haka Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqidi yace wannan fassarar ita ce fassarar da za ta fi karfi domin ita ce ayoyi da yawa na Al-Qur'ani suke goya mata baya ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul rum yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi sai Allah yace fama aghna anhum ma kanu yaksibun afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a ban kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yadda karshen wanda suka gabace su ya kasance kanu aksara minhum sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su karfi wa asaran fil ardi sun fi su tasiri a ban kasa amma fa ma agna anhum ma kanu yaktubun duk abin da suke na gine-gine da kere-kere da karfin jiki da lafiyar jiki bai tsina na musu komai ba da suka takali Allah faɗa sai da ya gama da su in ba adan da ƙarfinsa ya kai ya cire dutse da hannu bai gagari Allah ba ina ga mu mutanen da in cikin masallacin nan aka ce mu tumɓuke wani dutse har alƙiyama ta tashi ba za mu iya ba yanzu mu ɗin nan gaba ɗaya cikin masallacin nan aƙalla mun kai mutum ɗari ko aƙalla in ce kenan aƙalla a ce mu ɗari ne to yanzu mu ɗari a ce mu je mu tuje dutsen Abuja babu ko gatari a hannunmu dutsen zuba shekara ɗari za ta yi mu ɗari ba mu cire ba to amma jinjirin ba ade kwaya ɗaya in yaje zai bincike shi kamar yadda kake tsige ciyawa daga cikin ganye suna da ƙarfi kaga Allah madaukin sarki ya ba su ƙarfi ya ba su dama to amma duk da wannan ƙarfin da suke ji da suka takali Allah faɗa sai da ya gama da su to ko Allah da ya gama da adawa duk da ƙarfin su sai mu mu gagare shi ba za mu iya ba ba za mu iya ba a wata ayar Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها shin yanzu ba za su tafiya ba a ban ƙasa su ga waɗanda suka fi su ƙarfi wanda sun fi su gina ƙasa sun fi su amfanuwa da ita yanzu idan ba'ade yana so ya fito da gwal a ƙasa baya buƙatar wata gireda ko ta na'ura da hannunsa zai tona ƙasar ya fito da gwal ɗin ɗanyensa in ruwa suke so su tona da hannunsu suke tonawa su tsamo duk abin da suke so su tsamo amma mu yau gashi muna ta kukan talauci kuma muna kwana akan kuɗi wai rashin sani kaza ta kwana akan dabi yanzu nan bature ce zo ya sa na'ura ya ga mana ya ce nan masallacin da muke kwance a ciki kasansa gwalli amma ba sani ba na magana tonowa in ma ka sani din tonowar kai ta kukan talauci kana kwana da yunwa kuma akan kuɗi kake kwana amma su ba sa haka ba sa bukatar dan za su tono wani ma'adani sai sun sa wata na'ura ko sun sun kyalla ko sai sun sa wani inji a to kaga duk sun fi mu wannan shi yasa Allah ya ce wa asarul arda sun haka kasa wa amaruha sun raya ta aksara mimma amaruha sama da yadda mu yau muke takama muna raya ta su sun raya ta sama da mu to haka nan a wata ayar cikin suratul zukhruf Allah ce fa ahlakna man hum ashadd minhum batashan wa madha masalul awwalin mun halakar da wanda suka fi ku karfi misalin yan farko ya gabata wannan duk malamai suka ce Allah ya mana ishara ne akan cewa duk abin da ya ba mu karmi tinkaho da shi ya ba wanda suka fi mu kuma da suka ja da shi ba su kwana ba su wanye da duniya lafiya ba da haka duk abin da Allah ya baka ka bi shi sannu sannu kai masa biyayya domin in ka ja da shi kuma ba za ka wanye da lafiya ba shine Allah madaukakin sarki ce waje Allah lahum sam'an mun ba su ji mala yace bi ma'ana asma'an majiyai wa absaran mun ba su gani masu kaifin hankali da tunani ai quluban fama aghna anhum sam'uhum jinsu bai amfanar da su komai ba wala absaruhum haka nan ganin su wala afidatuhum haka zukatan da tunanin tunanin su min da wani abu ai shay'an min al-igna'i bai tsinana musu komai ba na tsinanawa ko na wadatarwa malai ce wa min min din cikin zance za'ida ƙari ce li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana asalin zancen fa ma agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum shay'an to amma sai aka ce min shay'in dan a karfafa ma'anar shay'in din idh kanu yajhaduna bi ayati llah ayayin da suka kasance suna jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un karshe abin da suke izgili ga annabin su da shi cewa ya zo musu da shi na azaba in ya isa sai ko gashi abin ya zo ya zo cin musu kuma abin ya zama sanadiyar gamawa da su Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta wasu alaikum wa rahmatullah